المدبر فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada mai aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kamar yadda ya ga dama wanda ya raya mu ya tsawaita rayuwar ya ba mu lafiya da iko muka wato halarci ramadana na bana wanda idan muka yi tunani ramadanan bara kamar jiya ne muka haɗu ko 'yan watanni ne ko makonni muka zauna a nan aka zo aka watse aka ce an gama ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita ransa ya ba shi lafiya gashi ya halarta kuma an sake haɗuwa a wannan waje mai albarka ga wanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya taƙaita rayuwar gashi nan ba a ganin kuma ba za a sake ganin su ba sai gobe ƙiyama, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya kyautata makwancinsu ya ni'imta shi kamar yadda muka saba faɗa duk wani aikin alkhairi mai ɗimbin yawa irin na azumin watan ramadana ɗin nan duk wanda ta ga Allah ya tsawaita rayuwarsa har ya halarce shi to babu shakka ya gode wa Allah subhanahu wa matuƙar godiya Allah yana son shi da alkhairi Allah kuma yana son shi da ƙara aikata alkhairi ɗin wani musulmin akan tsawaita masa rayuwansa wani mutum akan tsawaita masa rayuwarsa amma gaba ɗaya sai ta tafi akan sharri wani kuma Allah maɗaukakin sarki yakan tsawaita masa rayuwar he kaga gaba ɗaya rayuwar ta tafi akan alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kum man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alherin mutane shine wanda Allah ya tsawaita ransa ya tsawaita rayuwarsa kuma akan ayyukan alkhairi mafi sharrin mutane shine wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa amma akan ayyuka na sharri ayyuka na saba wa Allah Allah ubangiji ya tsare mu ya rufa mana asiri to ya ɗan kwana musulmi kamar yadda muka saba faɗa malamai suka saba faɗa yau dai an kulle kofofin wuta yau ɗinnan an kulle su daga lokacin da aka ga watan aka ce yau ne bayan fitowan alfijir na yau duk wata ƙofa ta wuta da muka sani an kulle ta ba don wani aka kulle ta ba don ni da kai don ni da ke da muka amsa cewa mu musulmai ne har ila yau yau ne aka buɗe ƙofofin aljanna na wannan shekara kuma ba kowa ba ne aka buɗe ma waɗannan ƙofofin sai ni da ku da ke masu kallona da muka amsa mu musulmai ne kuma yi imani da Allah da manzansa mu yi imani da shi ramadanan a matsayin shi na ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci wanda musulunci ma babu shi sai da shi a yau din nan da muke magana an ɗaure dukkan wani shaidanu masu tsaurin kai wanda suke ingiza mutane suke saɓa wa Allah wani yau an kama shaidani shi da yake ingiza shi ya sha giya an damtse shi an ɗaure wataƙila shi ma yana nan ba shi ba zuwa biya falo wani shaidani shi da yake ingiza shi a je a yi ta zinaci zinaci a yi ta ɗaukan 'yan mata a titi ne a ina ne da makamantansu da zaran garin Allah ya waye appointment ne da zaran dare ya yi rana ta faɗi tabbatar da wannan alkawarin ne to su ma an kama su an ɗaure su na jin wani baya masu aikata wannan baya fata a ce ya aikata wannan alfashar baya ta kuma yana kyamanta ma in ya tuna to yau an ɗaure shaidanu masu ingiza waɗannan suke aikatawa a taɗaice dai shaidanu da suke ingiza mutane su aikata alfasha da masha a daban-daban yau duk an ɗaure su to ya ɗan uwana musulmi ka ƙara gode wa Allah mu gode wa Allah subhanahu wataala wannan alkhairin da yake cikin wannan wata na Ramadana da falalin da ke ciki da garaɓasar da take ciki wallahi duk wanda baya musulmi ba ne kuma bai amsa sunan musulunci ba Allah ya haranta masa samun daidai da kwayan zarra bai da shi wannan alkhairin na musulmi ne wannan alkhairin da yake cikin wannan wata na mumini ne wanda ya imani da Allah ya imani da manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda bai yi imani da musuluncin nan ba Allah ya haramta masa duk falalan da muke ji wannan wata yake dauke da shi Allah ya haramta masa wane ne Allah ya tanada don shi ga musulmi to shin Allah ya haramta ma wani ya ce kai ya tanadawa sannan kai ɗin ka zo ka zauna ka miƙe ƙafanka ka naɗe hannu ka ƙi aikin wancan Allah ya haramta masa ne ya ce kai yake son ka da alkhairi kai kuma yaka ce ya Allah nima na haramta wa kaina an tafi kenan an zamanto 2-0 kenan Ta wannan kuskure ne hikimar da take cikin wajen har a buɗe ƙofofin aljanna wato ana kyautata zato ne cewa babu musulmin da zai yadda wannan watan ya shiga har ya fita bai yi abin da zai shigar da shi aljanna ba dalilin da ya sa aka kulle kofofin wutan nan don ana kyautata zato gare mu cewa ba yanda za a yi musulmi wannan watan ya tsaya a ce shi wuta yake so bai aikata abin da zai tsayartar da shi daga wutan ba babu to in dai haka ne kowa aljanna yake nema Allah ce a buɗe ƙofofin kawai yasa aka buɗe su in dai kowa burinsa ya guji wutan ne kuma baya fata ya aikata aikin da zai kai shi wutan kowa burin shi kenan sai Allah ce to wutan da kyar ta samu rabo a kulle ma kofar kawai kamar haka ne wannan kyautata zato ne gare mu da sa ran eh lalle lalle mu din nan sai mun samu aljannan da izinin Allah saboda wajen zagewan mu zage dantse da kuma ayyukan da zamu to tunda mu yi wannan niyyar mu wannan abun nan kirjewan cewa aljannan zamu nema kuma wutan sai mun sai mun kubuta daga gareta. sai kuma Allah ce to ni kuma sakamakon wannan zan ɗaure muku shaiɗanun da za su hana ku aiki ni kuma nawa kenan in ji Allah subhanahu wata'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tumurmushe hancin mutumin da Allah tumurmushe hancin mutumin da Allah tumurmushe hancin mutumin da Ramadana zai shigo ya same shi a yanda yake na malalaci mai kasala mai tawai haƙƙin Allah ramadanan ya shiga ya rayu tare da shi na tsawon kwana 29 <coughs> ya kai har kwana 30 ramadanan ya fita ya bashi a haka yadda ya same shi babu ƙaruwa na imani Allah wadaran wannan mutumin Allah tumurmushi hancinsa ko kuma mutumin da bai bar wani abin da yake na sabon Allah ba abin da ake so a ramadana biyu ne ka yi aikin da zai sa ka aljanna ka tuba tuban da za ta kare ka daga shiga wuta kawai to wannan shine babban manufa da ake bukata a ramadana sai ka duba ta ina kake takaitawa ɓangarenka da Allah subhanahu ta'ala mahalicinka ina ne kake takaitawa ɓangarenka da iyayenka ina ne kake takaitawa ɓangarenka da ‘ya'yanka ina ne kake takaitawa iyalanka da ka auro su ina ne kake takaitawa <clears throat> abokananka da aminanka ina ne kake takaitawa makwabtanka ina kake takaitawa haƙƙin kanka da kanka ma da ya rataya a kanka shi ma ina kake takaitawa sannan haƙƙin marayanka maraya society inda kake rayuwa ina ne kake takaitawa kai mai kawo alheri ne a anguwanku kai wanda ya cancanta a yi koyi da shi ne anguwanku kai wanda anguwanku ne ke alfahari da shi an karu ta ɓangare kaza da kaza da kai ko wanda anguwanku yake wayyo Allah da shi Allah wadai da shi Allah wadai da shi Allah saka mana duka waɗannan abubuwa ana so ka bincike su a cikin ramadana idan kaga inda kake takace ya Allah na yi alkawari wannan Ramadan ya zaman to tarihi a gare ni ɓangaren raunina na ƙarfafa shi ɓangaren sakacina ya Allah na dena na gyara kuma na yi sulhu da kai ya Allah bangare kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ɓangaren da nake da rauni zan ƙarfafa shi wannan shine manufan zuwa watan Ramadan abu na biyu wato watan ramadana din nan wata ne da yake zuwa ya wanke mu ya tsarkake mu ya tsabtace mu daga dukkan dauda na zunubai daban-daban daban da muke ke aikatawa <clears throat> daga shekaran da ta wuce ramadana bayan ramadana da ya wuce zuwa yau waɗansu sun fada dauda mai yawa sun fada cikin zunubai masu yawa sun fada cikin datti mai yawa kamar mutumin da zai fada cikin rami shadda ya lime gaba ɗaya ba yadda za a ya fito a ce ba inda shaddan jasa ba ta taba shi ba to haka ne yadda kake rayuwa a duniyan nan ba kullum ka fita kafin ka dawo duk yadda aka yi ka mu da sako ko wanda ido zai gani ko wanda kunne zai ji ko wanda jiki zai taba to azumi yakan zo shekara shekara ne ya wanke kai ya wanke kai ya tsaftace kai ya narkar da wannan zunuban waɗanda suka daskare suka yi tauri ma ramadanan zai fatattaka su ya kankare shi ya zubar da su kamar yadda ake sa karfe a wuta wajen makeri a ziga karfe a ziga a ziga idan yayi ja aka ɗauko sai ka ga ɓawon dattin yana faffashewa yana daddara yana fita sai ya bar tsantsan karfen zallansa kawai azumi yana daga cikin ayyukan da yake mana wannan yana daga cikin ayyukan da azumi ke mana shi za wani sa'i raɗaɗin azumin a ciki da zafin yiwuwa, da kugin cikin dole sai ka sha shi zomin zai ɓamɓare maka wani ƙatoton zunubi ne da ya daskare ya manne bayan da za a yi ɓamɓare sai da haka domin ƙarfe ai idan ana so a gyara shi a tsaftace shi a tace shi sai an narkar da shi kuma wuta ne zai wannan aiki sai ka ga ya narke ya bar tsaban ƙarfe yana kyalli ramadana yana daga cikin iro wannan yana daga cikin ayyukan da ramadana ke mana sannan ramadana wata ne da yake wato wata ne na bonus na ayyukan alkhairin da Allah sai ya kawo aljannan dab da kai ya karayo da aljanna ya karayo da aljanna ya karayo da aljanna ya kawo shi gabanka ya ce ayyuka 'yan kaɗan nake so ka shiga aljanna na sha buga misali da manya-manyan kamfanoni da suke sai da abubuwan da ba, talaka baya iya saya wani kamfanin sai ka ji sunan shi ne kawai amma idan aka ce shekara ta zo za a yi wato trade fire irin kasuwar baje koli sai ka ga kamfanin nan ya kawo dukkan abin da yake sayarwa sai ya zaftare kashi talatin arba'in a ciki sai ka ga wanda da baya iya sayan product nasu yanzu ya saya to haka nan ma Allah maɗaukakin sarki yakan kawo aljannan a kowace shekara cikin watan azumi ya buɗe ƙofofinta ya karayo da faracinsa ayyuka ‘yan kaɗan za a nema daga gare ka kawai ka shige ta haka Allah subhanahu wa ta'ala yake da wannan aljanna a cikin wannan wata mai albarka saboda haka ya ‘yan uwana musulmi wannan wata na tuba ne farkonsa rahama tsakiyar shi gafara ƙarshen shi ‘yantawa daga wuta wanda suka juye suka bauɗe suka yi nisa suka juya wa Allah baya su dawo zuwa ga Allah su ɗanfare a gare shi babu wani kaman Allah ɗin waɗanda suka kauce hanya suka bi shubuha ko suka bi son zuciya su dawo su manne wa addini waɗanda suke shaiɗan ya fisge su Allah yana amfani da wannan watan ya raba su da shaidan din su zo su manne wa Allah subhanahu wa su manne wa rahamarsa a takaicen takaicewa ina roƙon Allah subhanahu wa da sunayensa tsarkaka da sifofinsa maɗaukaka Allah Ubangiji ya kalle mu da idon rahama ya gafarta mana kurakuran mu, ya ba mu ikon aiki wurjanja a wannan watan babu shakka kamar yadda na ce watan ramadana sai wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa lokacin da muka yi azumin bara abin da ya faru a kano na tashin hankali da mace-mace bai faru a wannan lokacin ba maiduguri yobe damaturu bauchi nan kaduna jos waɗansu wurare da yawa inda aka samu eh, tashin bama-bamai da mace-mace da buɗewa mutane wuta haka siddar suna zaune suna zaune wajen aikinsu a zo a dasa musu wajen abu a rasa rayuka masu ɗimbin yawa bara da muka yi azumin nan babu amma yau da gobe ku kalli wani irin juyi irin juyi yanzu a tattaro maka rayukan da waɗannan musifun da bala'an suka lankwame suka haɗiye rayukan ba sa kirguwa an yi azumi da su lami lafiya kuma kowa yana ce Allah kai mu na bara a cikin waɗanda na baɗi cikin waɗanda suka mutu ɗin nan Allah bai nuna musu ba to mu muna da garanti in muka yi na banan za mu riski baɗi to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi yake ce idan Allah ya baka dama da opportunity da daman yin abu ka yi shi tamkar shi ne na ƙarshe a rayuwanka kada ka yi wasa da shi kar mu yi ibadan nan sama-sama mu riƙa lallaɓa abu kawai lama-lama shaf-shaf mu yi mun gama kawai mun jefar kada mu yadda saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala waɗannan bala'en da musibun da suka lankwame waɗannan rayukan bayin Allah Allah ubangi ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali masu tada su Allah ya shirye su ya nuna musu cewa lalle wannan abun ba hanya bace ta tsira Allah maɗaukakin sarki ya shirye su ya dada su kan hanya su kuma waɗanda Allah ya ɗora musu amanan kulawa da rayukan Allah ya ba su ikon yin adalci wajen kare rayuka Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya ta musamman ta musamman a wannan yankin namu na arewa a inda wannan abun nan suka fi yawa Allah kare mana mutuncinmu ya kare mana al'ummanmu ya kare mana addininmu da aƙidanmu ya kare sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaka ta a kan duk wani abin da ba sunna ba daga ƙarshe a tafsirinmu dole za mu rika taɓo abin da ya shafi aƙida matuƙa aƙida shine yin imani da Allah tsantsan imanin da babu shirka babu bidi'a babu munafurci babu wani guggubi ko dusa-dusa na aikata wani abin da ba annabi ne ya aikata shi duk inda musulmi ke aƙidan nan ita ce number one kafin ka san sallah ka san alwala ka san komai aƙidan sanin ya za ka bauta wa Allah ka kaɗaita shi ka tabbatar baka shirka da shi ka tabbatar baka mu'amala da boka ka tabbatar baka imani da wani kabari cewa zai amfane ka ko zai cutar da kai ko wata bishiya ko wani abin halitta ko wani annabi hatta taurari da wata da rana hatta wani annabi ma ya mutu ka ce za ka je kabarin shi ka nemi alfarma ka bautata masa duk wannan abin da ba, ba, ba, ba, wanda zai samu ya tsira gaban Allah bane wala ya amurakum an tattakhizul nabiyina an tattakhizul wala ya amurakum an tattakhizul nabiyyi mala'ikata wan nabiyina arbaban aya amurukum bil kufri ba'da id antum muslimun Allah ce ba zan taɓa umurtan ku ku annaba ko mala'iku kuna bautata musu ba kafurci ne bayan da za a yi umurce ku da kafurci bayan ku yi imani saboda haka babban hatsari ga ɗan adam shine aƙidan nan shine shirka ita ce take hana ayyukan mutum karbuwa la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin ina amfani kana sallah ka je gun boka ina amfani kayan azumi baka bar zuwa wajen boka ba ina amfanin kayi haji baka bar zuwa wajen boka da ɗan duba ba ina amfanin ka yi siyasa ba sai ka je gun boka duk wani aikin da ka yi matukan baka da Allah shi kadai za zaka fuskanta ka neme shi da wani abu to duk wani aikin da za ka yi shirme ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya aiki dan sako farko yana ce a gyara aqida shahadatu allah la ilaha illallah anna muhammadur rasulullah sai tsaye da sallah da bada zakka shekara goma sha uku manzon Allah ya yi a makka yana kira zuwa ga tauhidi kawai da ya dawo madina ya yi shekara goma shine sallah da su da zakka da dukkan sauran hukunce hukuncen nan saboda haka ya ɗan uwa musulmi dole mu gyara mu san menene zai zamanto mana bala'i a rayuwarmu na gobe kiyama da nan duniya mu fara gabatar da shi mu gyara shi da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace ya mana albarka a wannan wata gaba ɗaya abinda za mu karanta a tafsirin nan Allah ubangi ya sa mu dace ya ba mu ladan shi gaba ɗaya a shekarar da ta wuce mun tsaya aya talatin ne cif cikin suratul muddathir a za mu tashi aya ta talatin da ɗaya ne a yau amma na ce da yake ba mu daɗe da suran ba mu yi nisa ba za mu fara daga farkon sura don mu ji daɗin jonawa da izinin Allah subhanahu ta'ala saboda haka farkon aya ta suratul muddathir nan zamu tashi insha Allah bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير نعم آه سورة المدثر a wannan sura mai albarka sunanta suratul muddathir bi ma'ana sura wanda yake lullube idan mutum ya kwanta ya lulluba da mayafi ya dukunkune ya tattare ya lulluba to ana kiran shi muddathir wanda ya lulluba ya kwanta ya lulluba wannan suran dal inda aka ta samo suna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar masa da ita ne yana kwance kan gado ya lullube jikin shi da mayafi suran ta sauka a makka ne a jerin surori daga can fatiha bakara ali imrana in ka gangaro ita ce ta saba'in da hudu ayoyinta wato hamsin da shida ne kacal wannan aya ta farko Allah maɗaukakin sarki ya buɗe suran da cewa bismillahir rahmanir rahim wato za mu karanta hukunce-hukuncen da suka zo cikin wannan suran da dokoki da sunan Allah ne za mu karanta su bi ma'ana muna neman albarkan karanta su da sunan Allah shi kuma Allah nan ya sifanta take mai rahama ne a nan duniya mai jin kai ne a gobe kiyama ko da yake mai rahama da jinkan duka a nan duniya ko mai rahama da jinkan a gobe kiyama ko kuma mai rahama a nan duniya ga musulmai da waɗanda ba musulmai ba mai jinƙai ga musulmai kawai mumunai gobe kiyama muna neman tawassuli da wannan sunan Allah za mu karanta wannan sura Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal muddassir ya kai wanda kake lullube da mayafi wanda suran nan ta kira shi shine annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilin da ya sa suran ta kira shi muddathir bata ce ya ayyuhan nabiyu ba ko ya ayyuhan rasulu ko ya Muhammad ko abu na ta ce wanda yake lullube da mayafi dalili ne ya sa ya lulluɓa ɗin sai ayan kuma ta kira shi a irin wannan yanayin da ya samu kansa na lulluɓa da mayafi hadisin jabiru ɗan abdullahi Allah Ubangiji ya yadda da shi ya ruwaito mana dalilin saukan wannan aya mai albarka ayoyi ne guda biyar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana tafiya ta wajen garu hira ya fito daga garu hira irin ibadan da ya saba zuwa ya zauna ya yi a can sai yana tafiya zai da gida sai ya ji an kira shi da murya mai girman gaske muryan tana cewa ya muhammad ya kai muhammadu an anta rasulullahi wa ana jibril kai manzo ne na allah ni kuma ni ne jibrilu manzo Allah sallallahu ya wai ga dama ya ga hagu ya kalli gaba ya ga baya bai ga mai kira ba sai murya can da ya ɗaga kanshi sama sai ya ga mala'ika jibrilu a zaune a kan kujera irin mai ƙafa hudu ciya ɗin nan baya sama baya ƙasa in between yake zaune kawai mala'ika jibrilu kuma ganin da ya manzu Allah ya masa a bisa halitta da suran da Allah ya halicce shi a kanta ba wai yanda yake rikida ya zo ma annabi a ɗan adam ba ne a'a a asalin structure ɗin shi na jibrilu yanda Allah ya halicce shi manzo Allah sallallahu alaihi da ya kalle shi ya ga jibrilu ya rufe sammai da kasai gaba duk inda wai gashi yake kallo sannan ya gan shi da fuka-fiki ɗari shida ganin yadda jibrilu inna yake a bisa surarsa sai ya tsoratar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zuciyar manzan Allah ta kaɗu ya firgita ya tsorata ya raurawa sai ya garza ya gida da ya je gida sai ya ce khadija zammiluni zammiluni ɗauko ma ya fi ku rufe ni ku rufe ni manzan Allah ya hau gado ya kwanta ma khadija ta ɗau mayafi ta rufe shi zammiluni ɗin ku rufe da mayafin yanzu da aka rufe shi sai ya zama to mudassir wanda yake lullube to shikenan manzan Allah sarsare ce Khadija gaskiya ina jin tsoron kada in hallaka ina ganin abubuwa na ban tsoro daban-daban ga abinda na gani ga da na gani ina gani zan hallaka zan ya tsorata sosai Khadija ta ce sam ba zai taɓa yi ba irin ka Allah ba zai tozartar da shi ba kana taimakawa gajiyayyu kana taimakawa marayu kana taimakawa matan da mazan su suka mutu kai ne mai taimakawa mai kaza mai kaza mai kaza mai irin wannan ɗabi'u da sifofinka Allah ba zai tozartar da shi ba a takaicen takaicewa manzon Allah sallallahu alaihi yana kwance yana lulube a irin wannan hali da yanayin sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ce ya ayyuhal muddathir ya kai wanda kake kwance kake lulube din nan qum tashi fa anzir ka je ka fara wa'azi ba lokacin kwanciya ba ne ba lokacin zama ba ne mutane suna cikin hatsari da bala'i na shirka je ka fara musu gargaɗi da wa'azi su koma ma Allah su kubuta daga azaba da bala'i alkiyama tana dab mutuwa tana dab musibu da bala'ai duk suna abin nan geka musu gargadi su koma ma Allah su bar shirka su bar gumaka su bar bauta wa al'adu su bar bauta wa abinda kakanni da iyaye suke bauta su rike Allah shi kaɗai wahdahu la sharika lahu tashi maza maza maza ka fara wa'azi da gargadi malamai suka ce an samu saɓani shin wannan ayan ita ce farkon ayan da ta sauka a Qur'ani ko kuma ikra a bismi rabbika allazi khalaqa ne wadan suka ce wannan ne ta fara sauka wadan suka ce ikra a bismi rabbika allazi khalaqa ne ta fara sauka maganganu mafi rinja da suka fi yawa ikra din ne ta fara sauka domin a can yayi karatun yanzu nan an ce ya tashi ya je ya yada abinda ya karanta din ne idan ka ce wannan ne ta fara sauka kawai annabi a tarar da shi kawai a ce je ka fara wa'azi ka ai bai yi karatun ba bai yi ilimin ba amma ga ikra a can an ce kayi karatu yace ma ana bi in ban san abin da zai karanta ba aka ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min da annabi ya samu knowledge din ya samu ilimi yanzu sai ya zo ya kwanta sai aka ce a'a ai mai ilimi harkan bacci kuma da kwanciya ba nashi bane kai ilimi ka zo ka zauna ka kwanta ka bar mutane cikin jahilci kunfa anzir tashi ka je ka yi delivery ka tura wa mutane ka aika wa mutane sakon ilimin da kai kaga wannan shi zai nuna mana cewa gaskiya ikra ne ta fara sauka ita wancan ya yi acquiring knowledge in ne ya je ya yi ilimin ne wannan kuma sai ta umurce shi ya je ya idda sakon ilimin da ya koya so waɗannan ayoyin guda biyu suna nuna mana duk wanda Allah ya bashi ilimi na addinin musulunci bai kamata ya kwanta ya naɗe kafa ya bar mutane ba ya kamata ya je ya haskaka musu ya kira su zuwa ga wannan alkhairin da ya koya shi yasa Allah ce wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri kai ilimin kai imanin kai aiki da shi sai wa tawasaw bil haqqi kaje ka ga wa mutane su yi amfani da wannan to kun fa an zirta shi ka je kai wa'azi kai wa mutane gargadin azaban Allah su bar gumaka su bar shirka wa rabbaka ubangijinka kuma ya Muhammad fakabbir ka rika girmama shi Allah abun girmamawa ne ta'ala subhanahu wata'ala a girmama Allah subhanahu ta'ala a girmama dokokinsa a girmama umurninsa in ya hana abu a girmama hanin komin kankantan shi ka girmama shi tunda Allah baya son shi ka kyamaci wannan abun ka kalle shi lalle babba ne in ya umurce ka da abu komai kankantar shi ka girmama wannan umurnin idan ka kalli shi girman Allah din duk abin da za a yi ka fara girmama Allah Allah shi ne sama da wannan abu Wafiya baka tufafinka kuma ya Muhammad Fatahir, ka rika tsarkake shi malamai sun yi bayani wafiya baka anan menene ake nufi da afiya tufa ce irin wanda muke sawa din nan aka ce annabi ya tsarkake shi tsarkakewan kuma da ruwa da omo yadda muke wanke tufafinmu ko daga najasa da dauɗa me ake nufi malamai suna cewa waɗansu suka ci a wasu ya baka zuciyarka ka tsarkake ta ya muhammad sallallahu bi ma'ana banda shirka banda wata bid'a banda wata duk wani abin da yake yana contradict yana karo da imani ka cire shi kai flushin nashi out daga cikin zuciyanka ka bar zuciyanka clean ka bar zuciyanka tsaftatacce shine qad aflaha man zakkaha kenan wanda ya tsarkake zuciyar shi ya rabauta hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha abinda annabi Musa ya nema daga fir'auna kenan to ka tsarkake zuciyanka daga dauɗan shirka da kafurci da munafurci da duk wata hasada da menene duk abinda bai dace ba ka cire shi a cikin zuciyanka da gilli wadansu suka ce wafiya baka a nan zuciyanka kenan fasahir ka tsarkake ta suka buga misali da baiti na imru'ul ya ce wa in ta ku sa'atki minni khaliqatun fasulli fasulli fiyabi min ki tansuli imru'ul qais ne ya ce wa wata mace da yake son ta da aure kullum yana zuwa halabata kula shi ko budurwan shi yace idan kina ganin ni ɗabi'una ba su miki ba fa sulli siyabi min siyabi ki tansuli ki zare soyayya ta daga zuciyar ki zarewa kaga anan sai aka kira zuciya siyab waɗansu suka ce a'a siyabu anan bi ma'ana rigan mutunci ka yi kiyaye rigan mutuncinka ya Muhammad kar ka ƙazantar da rigan mutuncinka a idon mutane ka daina yaudara kar ka yi ha'inci kar ka yi yaudara kar ka yi duk wata sifan da ta ƙasƙanci ne ɗabi'u ne marasa kyau ka tsarkake kanka daga wannan ai ka san mutum in yana so ya yi rashin mutunci ce yau za mu keta rigan me yau za mu keta rigan mutunci a nan garin to shi yasa waɗansu malamai sai suka ce wasu ya baka wannan rigan mutunci din fatahir ka tsarkake shi bi ma'ana ka rike shi karka yadda ka keta rigan mutunci sai ya zama zamanto ma kamar yadda muke kiran mu ma rigan mutunci waɗansu suka ce a'a wasu ya baka fatahir tufafinka innan ka tsarkake shi daga dauɗa kai yanzu musulmi ne mai sallah ne mai ibada ne kan rigan ya zama to ka zauna wajen najasa ko ya yi dauɗa ko menene ka rika tsarkake shi saboda ganawa da Allah da take bai kamata ka zo da riga cikin datti da kazanta da dauɗa watakila har da najasa shi yasa Allah ya ce khuzu zinatakum inda kulli masjidin idan za ku zo masallaci gana da Allah ku yi ado ku yi ku shigo kaya masu kyau ku tsaftace jikinku waɗansu malamai suke aka ce abinda ake nufi a'a ya baka tufar da za ka sa a jikinka ya muhammad ka tabbata tsarkakakkiya ce ka samo ta ta hanyar halal kar ka je ka yi sata don ka sa riga yadin da ke jikinka na haram ne sos in haram ne ya same shi kai sai ka sa shadda sai ka sa boil alhalin kuma hanyar samo wannan yadin hanya ce ta ta ƙazamtacciyar hanya to hatta riga da tufafin da za ka sa a jikinka ka tabbatar tsarkakakke ne ka samo shi ta hanyar tsaftatacciya tsarkakakkiya kasa ina fata an gane ko amma yawancin tafsirin aka ce ka tsaftace riganka daga dauda da najasa don ganawa da Allah ala ayi halin duk waɗannan kalmomin da na fassara maganganun malamai duk wanda ka ɗauka yana kan hanya duka dai mahaɗansu ɗaya ne warrujuza gumaka kuma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahjur ka ƙaurace musu domin lokacin da aka aiko manzo Allah sallallahu da annabci din nan akwai gumaka ɗari uku da sittin a makka kawai a jikin ka'aba wanda ake bauta musu akwai gumaka na cikin gida akwai na anguwa akwai na family house akwai na layi akwai naka na musamman na jikin filo gumakan ga sunan komai gumaka ake yi kawai komai gumaka ne ne aka ce to ya Muhammad aƙida ta gumaka ta bauta wa gumaka fahajur ka ƙaurace musu waɗansu malamai suka ce kai dukkan wani abu na ƙazanta da sabo arrujus ne ka ƙaurace musu wala tamnun tastatir ya Muhammad ka daina ba da kyauta don ka samu wanda tafi wannan yawa ina fata an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam malaman tafsir suka ce shi an hana shi wannan hususiya ne kada ya ba da abu yayi yi wata kyauta a inda, inda zai samu ninkin ba ninkin wannan amma yan adam su za su iya yi akwai wani kawunka akwai wani dan uwanka akwai wani oganka a cikin gari miloniya ne sai ka rike mai yan kaza da kwai haka kawai ka kai mai ziyara ka ai zai sayi kaza ninkin ba ninki ba yana da poultry ma watakila amma ai a matsayinka na talaka mutum kawai sai ka kawo masa kaza da kwai haka ai kana sa rai in zaka dawo zai maka alheri ko kaɗan in kai manomin gyaɗa ne ka ɗebo tiya shida ka kawo masa ka ce ga wani a dafa ma yara ka karyo masara ko kuma kai kana aikin lambu a ɗan kawo alayyaho haka da ɗan tattasai a ce alaji ga wannan a ba hajiya ta mamiya ai kai ka san ila kana yi ne don in ya tashi mayar maka zai mai maka da alkhairi ka zo ka masa ɗan kwana biyu iko kuma miloniya ne ya ga ɗan tattasai da abun nan shi kuma sai a ka shadda a kawo na jari a kawo ni alheri da yawa a baka har mashin ma kaga kaga kyautan da ake neman ƙari kai to shi annabi an hana shi irin wannan sallallahu alaihi an hana shi irin wannan wala tamnun tastakfir malamai suka ce kai dan adam zaka iya yi annabi ne aka hana domin bai dace da irin mutunci da daraja na annabi ya bada abu don in kuma yana expecting wancan iya ninninka masa ba wala tamnun tastaghfir wali rabbika game da ubangijinka da nauyin da Allah zai ɗora maka ya Muhammad fasbir kayi hakuri inna sanulki alayka qawlan thaqila ya Muhammad za mu ɗora maka nauyi mai eh, eh, wato al'amari mai nauyin gaske shine al'amarin wa'azi da kira zuwa ga Allah al'amari ne mai nauyin gaske kwarai da gaske ko kuma ibadan ma da za a ɗora maka a matsayinka na musulmi sai ka yi haƙuri sallan nan sai ka yi haƙuri azumin nan sai ka yi haƙuri duk wata ibada da ɗa'a da abin da Allah ya kira ka masa sai ka yi haƙuri akwai inda Allah maɗaukakin sarki jikinka yake nema ka ba da shi sallah haji ɗawafi umra akwai inda Allah ya ce ni kuma yanzu dukiyanka nike nema shine zakka akwai inda Allah yake cewa yunwa nike so ka sha karka ci abinci daga lokaci kaza fito alfiji zuwa faduwar rana akwai inda Allah yake ce yanzu ranka nike so inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum Allah ce na wajabta muku yaki ba kwa so akwai inda Allah zai ce yanzu ranka nike so ka bani ranka nike so ka je kuma ko a kashe ka ko ka kashe ko a soke ka ko a soke ka to irin wannan al'amuran duka wali rabbika fasbir game da umarnin ubangijinmu sai mu yi haƙuri haƙuri nan kuma ya kasu kashi uku haƙuri wajen bauta wa Allah shi karan kansa sai mu yi haƙuri a kira sallah ka tashi da asuba sai ka yi haƙuri a kira sallah ka zo da bayan la'asar la'asar magariba isha'i azahar wannan duka sai mu yi haƙuri taruwan nan da muka yi nan sai da hakuri a ce an ga wata ka ɗau azumi ka tsare dukkan bukatunka da cinka da shanka ka ta saba da shi a jiyawar haka kana ci amma yau an ce ci sai ka yi hakuri hakuri na farko wajen ɗa'a wa Allah ɗin sai an yi hakuri hakuri na biyu ɗa'a wajen kame kanka daga barin saba wa Allah ga kuɗi suna wucewa ta gabanka suna malmalowa suna gangarawa ta gabanka da idonka aka ce haram ne kaga in ba sai ka yi haƙuri ka danna zuciyanka ba wallah sai ya kaga hagu ya tare ya ɗan yi haka da waɗansu hagan haƙuri ba ka yi aure ba ga mata nan kala kala waɗansu a titi da ma ka yi haƙuri ka kame kana da iyalin kama wani sa'i sai ka yi haƙuri sai ya nuna maka ta waje tafi sai ka ga kana sallan kana azumin kana kiyamun laili kana sadakan kana komai amma matsalanka kana da iyali amma kana fita waje matsaloli ne waɗannan sai ka yi haƙuri kaga kafir ya zo da mace ya rike wannan ya rike wannan ya abun nan kaga kawai shi kawai bai san haram da halal ba kana kai ma ai namiji ne kana sha'awa kana son irin wannan rayuwar amma ka yi haƙuri ka danna zuciyanka ka matsa ka ce a'udhu billahi astaghfirullah la hawla wala quwwata ka koma ka dau azumi gobe ka ce zan fada hatsari to haƙuri wajen kamewa daga barin saba Allah ma sai an yi haƙuri haƙuri na uku ka yi haƙuri wajen kaddaran Allah subhanahu wa ta'ala da ya zartar maka bariya shekaru kaza kana da shago ya kone babu shi yau kana da jari ka shekaru kaza na miliyon kai ne mai jiya miliyon yau babu shi a gidan haya ma an fidda kai kai ne mai yin kaza kai ne mai yin kaza bara kana da kafa yau baka da shi bara kana gani yau idon babu shi duk Allah ne ya jafa wannan kaddaran dole sai kai hakuri ya zaka yi to wali rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur Allah ce idan aka yi busa a cikin ƙaho nukira shine busa annakur shine abun busa ƙahon da israfilu zai hura hadisin abdullahi dan abbas yana cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni bani da wani ragowan jin daɗi a duniyan nan tunda israfilu yana nan ya riƙe ƙahon haka kuma ya ɗaga muryar numfashin shi haka ya rike yana jiran kan Allah ce hura ya hura manzo Allah ce ta ina zan samu jin daɗi ga ƙaho a bakin Israfilu kuma ya duka haka zai hura ina nike da wani sauran jin daɗi a rayuwar nan ana bashi hura kawai zai hura domin la ya asuna Allah ma amarahum yaf'aluna ma Umaru, to wanda Israfilu yana rike da ƙahon haka kowane lokaci zai busa ina kake da wani jin daɗin da har za ta saba wa Allah ko yanzu ne ko an jima a ce ya hura to idan aka hura wannan kahon in ji Allah subhanahu wa ta'ala fa zalika yawma izin a wannan ranan da za a hura wannan kahon to yawmun rana ce asirin mai tsananin gaske alal kafirina ranan yadda za ta zamanto wa kafirai ga su kafurai. ghairu yasirin al'amarin ba mai sauki ne a gare su amma ga mumunai fa yana da sauƙi rana ce mai tsananin gaske mai bala'i mai firgitarwa amma mai sauƙi ne ga mumunai mai tsanani ne ga kafirai na'am ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce zarni kyale ni kawai ya Muhammad kyale ni in ji Allah. Wa man khalaqtu wahida da shi wannan mutumin da na halicce shi ni kadai na halicce shi in ji Allah. na ni ne kadai na halicce shi sannan shi ma na halicce shi shi kadai ya zo duniyar nan ba tare da wani abu addu'a hannun shi ba wannan aya ta sauka akan wato walidu binul mughira walidu binul mughira din nan wato ah, shi tsantsan kafuri ne daga cikin kafuran mushirkan makka idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatun alkur'ani ya kallallabo ya sadado ya zo ya labe yana jin har yana kuka yana zubda hawa ya ji zuciyar shi yayi laushi yana gamsuwa da wannan ayoyin da yake jin ma'anansu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da isu Abu Jahal sauran kafiran Makka suka ga lallai Abu Jahal yana tasirantuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam da karatunsa sai suka ce to za su zaɓe shi shi ne za su ba ma saƙo zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je negotiating da annabi a kan ya bar wa'azin nan kalmar la ilaha illallahu da yake kira da ita ɗin nan zuwa gare ta ya batta ka san idan ana so a ci nasara a kan mutum akan duba wanda yake zuwa kusa da shi yake yawan zuwa waje da shi sai suka ga lalle walidu binul mughira ya kamata ya ce da ya je wajen manzo Allah sallallahu suka tattauna akan ga abinda Quraysha suke bukata wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka bijiro masa da dukiya ka je ka ce masa in dukiya yake so kowane irin yawan dukiya mu za mu haɗu mu tara masa mu bashi akan ya bar zuwa ya bar kira zuwa ga kalmar la ilaha illallah dinnan ba ma son mu ji ta domin ta rarraba kan al'umma ta rarraba kan al'umma ta rikita gari ta rikita jama'a ta raba tsakanin uba da ɗa ta raba tsakanin ma'aurata ta raba tsakanin abokanai da abokanai a bar wannan kalmar idan rashin kuɗi ne ya sa ya yi tunani ya gaya zai ya samu kuɗi ya bullo da wannan kalmar to za mu ba shi kuɗi ya janye ta wannan na farko kenan in kuma bai karbi wannan ba in mace yake so ya aura to mu za mu neman masa mafi kyawun ‘yan matan ƙuraisha mafi kyawun mata na ƙuraisha mu aura masa ya bar wannan kalmar in kuma mulki yake so mu za mu haɗu gaba ɗaya kowa ya sauka daga kujeransa mu zo mu ɗora shi ya zamanto shi ne shugaba gaba ɗaya idan kuma yana fama da rashin lafiya ne ya sa ya bullo da wannan kalman to mu za mu samo masa ƙwararrun likitocin da suka fi kowa ƙwarewa a duniya mu kawo masa waɗannan abubuwa guda hudu su ne aka ba wa walidu binul muhira ya je wajen manzon Allah sallallahu sallama ya masa tayinsu ya karbi duk wanda zai karba da sharɗin a daina kira zuwa ga la ilaha illallah a zauna kaman da kawai da ya je manzo Allah sallallahu da waɗannan abubuwa manzo Allah ya tattauna da shi suka tattauna manzo Allah ya masa wa'azi sai ya dawo zuciyan shi gaba ɗaya ta canja ta karye gaba ɗaya su suna zaune a darun nadawa suna jiran shi yana shigowa sai suka ce wannan ya dawo da wata sabuwar fuska saɓanin wanda ya tafi da ita da ganin wannan fuskan akwai alaman ya tasirantu da muhammadu amma dai bari yanzu yana shigowa aka cikin ya? gaskiya ce gaskiya zan ga muku har ga Allah wannan mutum mu yi imani da shi mu bi shi kawai ba mu da wata mafita in abun da ya zo da shi abun da zo da shi alheri ne zamu mu zamanto mu ne farkon marigaya a sabiƙunan awwaluna zuwa ga wannan alheri muna da daraja darajan shi ɗaukakan shi ɗaukakan mu idan kuma ba za yi imani da shi ba mu fita hanyar shi mu bar da abin da ya zo da shi kar mu sa masa baki kar mu cuce shi kar mu masa katsalandan mu bar shi abin da ya zo da shi din nan abu ne wanda yake tumurmushe dukkan wani al'amarin da ya sauka a kai sai ya tumurmushe shi nuna duk inda musuluncin ne ya sauka sai ya tumurmushe wajen ya juya shi ya mai da shi musulmi abu ne wanda wato wani abu baya zuwa wato baya dominating nashi sai dai shi wannan abun ya yi dominating din abu wato ya aluwa wala ula alaihi wani abu baya ɗaukaka sama da shi sai dai shi ya zamanto sama da komai abinda muhammadu din ya zo da shi sannan kuma har ila yau wannan abun karkashin shi yana da romo yana da gardi ya wasafta dai ƙur'anin nan da abinda manzo Allah ya zo da shi sifa ta alheri cewa kuma ba a kokowa da shi a ci nasara ba a ja da shi a samu nasara mu bar shi da kayan shi kawai idan ba za mu in muka shiga ɗaukakan mu ne idan ba za mu shiga ba mu bar shi da abin shi mu bar shi da mutane suka ce kai matsoraci ne kai banza ne kai kaza kaza irin wannan abun dai suka ce sam sai an yi tunani faya za a tsaye da wannan abun kawai to shine aka ce to kai yanzu kai za mu ɗora ma wannan nauyin ku duba fa duk yadda za a yi a hana wannan abun bismillah sai aka yi ta tunani to me za a tuna a yaɓo wa annabi din nan da abin da ya zo da shi don a muna na abun a ɓata shi a gaban mutane sai aka ce masa to ka je ka san duk yadda za ka cewa mutane wannan abun sihiri ne sai ce ni na san sihiri na san surkullen 'yan sihiri na san dabarunsu da kamanan da haɗacen da menene kunce nan duk na sani abin da ya zo da shi nan ba sihiri ba ne aka ce to je ka ce ma mutane waƙa ne ya ce ina jin duk cikinku ba wanda ya kai ni ilimin sanin waka da ma'aunin waka da kafiya da menene duka wannan abun ba waka ba ne to je ku ce mahaukaci ne ya ce haba irin wannan muhammadu ne za a kalla a ce mahaukaci mun san da fa mahaukata suke kaza kaza suka ce kai ka tuna wani abu kawai dole kawai ina fata an gane to nan ne ya fara tunani ya yi azumin wannan ya da wannan ya tuna wannan ya kwama nan ya kama can shi ne daga ƙarshe sai ya ce mu ce masa mu ce wa mutane shi mai sihirin ne da wannan za mu fi samun nasara a kan abin da muke so ku duba mutumin da ya zo ya ce fa abin da ya zo da shi gaskiya ne mu yi imani da shi mu yadda da shi shi ne yanzu ya juya wa gaskiya baya ya ɗaure fuska ya murtuke ta ya ce mu ce sihiri ne yake koya to shi ne Allah ya ce to wannan mutumin ya Muhammad da kuka yi da shi haka din nan ya juya wa gaskiyan nan baya da shi kuma ya zauna ya kirkiro irin abin da za a riƙa jifanka da shi zarni kyale ni da shi wa man khalaqtu wahidan ai shi kaɗai na halitta kuma ni kaɗai na halicce shi ni Allah bar ni da shi na san yadda zan kullo masa waje lahu malan mamduda bayan na halicce shi shi kadai ya zo duniyan nan waje lahu na masa ni'ima na bashi malam dukiya mamduda mai ɗimbin yawa a doron ƙasa wa banina na bashi zaratan ya'ya lafiyayyu har goma shuhudan suna nan a raye tare da shi kasa yana daga cikin ni'ima ƴaƴanka su girma su riske ka Allah ya tsawaita rayuwanka ka ga ‘ya'yanka kowa ya girma ya zamanto mutum magidancin kansa kaga ni'ima ce wannan to duk wannan ni'imar na masa na bashi shi zunzurutun ‘ya'ya goma manya-manya na bashi dukiya mai ɗimbin yawa na yalwata masa kai wa mahattu lahu tamhidan na yalwata masa dukiya da arziki a doron ƙasar nan iya yalwatawa sannan kuma ya ƙi yi imani ya zo yana ɓatanci ga annabi na sannan sun ma'u an azid wai yana sa rai kuma in ƙara masa wani arzikin in ƙara masa waɗansu yawan ƴaƴan kuma bayan wanda na bashi ma ga irin butulcin da ya yi, Allah ce kalla ƙaryanka innahu kana li ayatina anidan ya juya ma ayoyinmu baya ya nuna tsaurin kai ya bijire musu ya ƙaryata ayoyinmu sa'urhiquhu sa'udan Allah ce zan wahalar da shi wajen hawa wani irin dutse a cikin jahannama sa'ud din nan wani irin dutse ne a cikin wutan jahannama wato dutsen yana da tsawo kuma mulmulalle ne kuma mai santsi ne kuma dutsen in ka kalle shi zaka ce garwashi ne na wuta a cikin wutan jahannama shi wannan dutsen yake yanda Allah zai ponishin nashi zai rika mannewa dutsen yana hawa yana hawa yana hawa yana hawa sai ya kure ƙololuwar dutsen sai ya zame ya gangaro ya rika bugun jikin shi yana bugun jikin shi sai ya faɗo ƙasan dutsen sai ya sake hawa kuma yana mannewa yana hawa sai ya kai ƙololin dutsen ya gangaro ya faɗi. malaman tafsiri suka ce dutsen ana manna hannu a kan shi sai kaga hannun ya narke gaba ɗaya ya zube ya zama ruwa saboda tsananin zafi kafin ya ɗaga hannu, Allah ya dawo da wata sabuwar tsoka kuma a hannun yadda yake yana manna shi sai ya zube kawai ya narke ya ɗaga kafin ya manna a na gaba Allah ya dawo da tsokar kuma da hannun yadda yake haka zai rika yi continuously endlessly a cikin wutan nama. to Allah ce za mu wahalar da shi ta hanyar azabtar da shi ta wannan dutsen shine sa'ur hikuhu sa'udan innahu fakkara wa qaddar kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma ثم thumma abasa wa basar ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر نعم kamar wani ne ya tambayi Allah ya Allah me yayi ne wancan kissan da na gaya muku ita Allah ya kawo yanzu Allah maɗaukakin sarki ya ce innahu fakkara yayin da waɗancan suka ce ya yi tunanin duk abin da zai yi abin da za a yaɓo a manna wa annabi don a ɓata shi a ɓata musulunci nan innahu fakkara sai ya kama tunani ya tuno wannan ya tuno wannan ya tuno wannan. ya kaddara sai ya yi assumption ya yi azumin kaza kaddara ya kawo wannan ya kaddara mu ce kaza a'a ai in mun ce kaza mu kaddara kaza mu kaddara kaza yayi ta hararo abubuwa innahu fakkara wa kaddara ya tuno wannan ya kawo shi fakutila sai aka tsine masa kaifa kaddar bisa abun da tuno demo in ya tuno kaza za mu faɗa sai Allah ce an tsine maka idan ya sake wannan ya tuno wancan ya ce kai mu ce kaza nan ma a ce Allah ce na tsine maka demo ya tuno ga abin da za a ce demo ake ce an tsine maka demo ya tuno wancan sai a ce an tsine maka innahu fakkara wa qaddara fa qutila kaifa qaddara thumma qutila aka sake tsine masa kaifa qaddara yanda ya hararo abubuwa summa nazar can sai ya kallo ga abin da zai ce thumma abasa sai ya daure fuska wa basara ya murtuke fuska kun san na gaya muku ya je musu a wata fuska daban fuska sakakkiya ta mai imani amma yanzu da ya zo ɓatanci annabi sai ya ɗaure fuska ya murtuke kawai ya sha kunu sun ma'adbara sai ya juya wa wannan imanin annabi baya wastakbara ya ya nuna girman kai faƙala sai ya ce musu ga shawara ga abin da na tuno menene mu ce in haza illa sihirun yu'thar mu ce abinda muhammadun nan ya zo da shi ba komai ba ne face sihiri ne yi usar wanda yake zuwa yana samowa sihiri ne yake samowa yake faɗa wa mutane in hada mu gaya mutane wannan maganar muhammadu bayan sihiri ne ba komai ba ne kuma illa ƙaulul bashar Ƙur'ani nan magana ne na ɗan adam kawai ai akwai wani in yu'allimuhu bashar akwai wani mutum da yake zuwa ya je ya koya masa wannan sihirin yana nan yana ɓoye haka aka fito sai a rika cewa annabi sallama mai sihiri ne abun da ya zo da shi ɗin ma sihiri ne haka nan aka rika yada aka rika yada saboda batunci Allah ce uslihi saƙara sai na shigar da Walidu bin Mughira ɗinnan nan wutan saƙara sai na shigar da shi in ji Allah bisa wannan abin da ya yi Allah ce wa ma adraka ma saƙara ka san menene saƙara kuwa ka san wannan wutan yadda take kuwa Allah ce la tuki wa la tazar ba ta bar naman mutum a jikinsa ba ta rage naman mutum a jikinsa wala tazar kuma ba sa ba ta barin shi bi ma'ana idan aka jefa mutum a wannan wutan shi la ya mutu baya mutuwa gaba ɗaya naman ya narke wala ya haya kuma ba a barin naman a jikin shi ba a barin naman a jikin shi kuma naman baya karewa kuma at the same time bi ma'ana idan wutan ta cinye shi ya narke immediately yana narke sai wani sabon nama ya sake tsirowa kuma wannan naman in ya konu ya narke ya zagonye kafin ya rabu da shi sai a sake wani sabon nama kaga wutan bata bar naman da aka sabon fatan eh, naman da aka sa a jikin shi ba bata bar shi ba sannan kuma bata gama cinye shi ba domin immediately ta kone wannan wani sabo fresh kuma zai sake zuwa demo ta kone wannan wani sabo fresh kamar mutum ne ya ci ya ci amma bai gama cin abin da yake ci din ba to haka wutar za ta kasance haka wutar za ta kasance ga ɗan adam mutum yana ciki bai rayu ba ba a bar shi da rai ba kuma bai mutum ba duka shine la ya mutu fiha kuma wala ya haya kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan gaira hali yadhuqul adhab duk lokacin da wannan naman ya kone ya zagonye kafin kyaftawan ido ko second wani sabon nama fresh kuma ya sake tsirowa da wancan zafin kuma a jikin wannan nama shine la tuki ba ta barin wannan naman da aka kawo sabon na sai ta narkar da shi wala zar sannan kuma ba ta iya kona shi duka domin da ta kona kuma wani sabo zai tsiro lawahatun wannan wutar sakar ɗin nan mai ƙona jikin ɗan adam ne za ka ga jikin 'yan wuta da fuskokinsu kaman garwa kaman kaman wannan a kaman garwashin wuta kaman garwashi baki irin ɗin nan haka za ka gan shi menene ake kiran shi gawayi kaman gawayi za ka gani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mutanen da za a cece su a fidda su daga wuta in za a kai su aljanna za a fidda su ne sai ka gansu kaman gawayi ne gaba ɗaya sun kone kurmus kaman gawayi zaka zaka gansu sai a sanya su a wani eh, naharun nabat wani dan tafki ne wanda ake kira wato tafkin rayuwa ko tafkin tsiro idan aka sanya su wannan wajen sai ka kaga suna tsira suna tsira wannan gawayin yana tsira yana zaman tsoka tsoka tsoka yana growing yana growing kamar yadda za a shuka wato kwaya haka sai kaga can gaba ɗaya ya zamanto mutum idan suka zamanto mutane sai a wanke su sai a mai da su aljanna duk da haka yan aljanna suna ganin su za su ga alaman kuna a a goshinsu sai su ce a ah, waɗannan daga jahannama suke waɗannan daga jahannama suke sai su yi wa Allah complain Allah a cire alaman mana mu zamanto ikon kawai sai su yi complain sai Allah ce to an cire alama sai su sage da yan aljanna to shine wannan wutan tana kona jikin yan adam da fuskokinsu su mai da su kaman gawayi ina fata an gane so gobe za mu ji waye masu tsaron wutan nawa ne adadinsu me yasa Allah ya iyakance su da waɗannan adadin shine za mu ji gobe da izinin Allah subhanahu ta'ala idan ya raya mu Allah ubangiji ya sa mu dace to babu tambaya za mu yi addu'a da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kafin a fara na'am akwai yan uwa da suke bukatan addu'a saboda rashin lafiya akwai waɗanda muka san suna jinya waɗansu suna asibiti waɗansu suna gida akwai masu damuwa daban-daban daban waɗansu su suka waɗansu kuma neman aiki waɗansu gidajen haya waɗansu neman aure ne abubuwa dai daban-daban bukatu daban-daban muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya biya ma kowa bukatansa Allahumma izzal islam wal muslimin wa shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad-din ya qawiyyu ya azizu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wa ula Allah irin jarabawan da muka shiga a wannan ƙasan na tashe-tashen hankula daban-daban wanda yake tafiyar da rayuka ya tafiyar da dukiyoyi ya Allah mun roƙe ka Allah ka yaye mana shi Allah karka kalli halinmu karka kalli zunubanmu karka kalli takaitawanmu Allah ka yalwatacciya ce ya Allah ka jefa kurakuranmu cikin ka yalwatacciya ta ninka su ta su ɓace Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu wannan nahiya ta mu ta arewa Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka gyara mana siyasar mu Allah ka gyara mana shugabancin ƙasarmu Allah ka sama ma shugabanninmu alƙibla ka nuna musu gaskiya gaskiya ce ka ba su ikon binta ka nuna musu bata da halaka duk inda take ya Allah ka ba su ikon gani su gyara Allah yan uwa da suka fada cikin wannan hatsari da bala'i na tashe-tashen hankula da masu haddasa su ya Allah ya Allah in suna ganin wannan shine daidai shine shirya ya Allah mun roƙe ka Allah ka shiryar da su Allah ka sanya musu daidai a cikin zukatansu Allah ka mana da su akan hanya ya rabbal na ya arhamar rahimin Allah ka yalwata mu da arzikinka ya Allah kar ka kuntata mana arzikinka Allah ka ba mu zaman lafiya da rufin asiri ka kare mana addimin da wuraren ibadanmu da bautanmu Allahumma kullana wala takun alaina wansurna wala tansur alaina أعزنا بطاعتك لا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين